jumadal eh, akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da shida <clears throat> wanda ya zo daidai da biyu haka ne uku ga watan huɗu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga masallacin al-mughira ibn shu'ba wanda ke kan titin dafe gidan igwe sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin at-tauhidu wa isbatu sifatin rabbi azza wa jal na alhafizu muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata rahimahullahu ta'ala yau za mu dawo bayan mun ɗan yi hutun sati ɗaya wanda muka yi don game da zaɓe wanda kowa ya sani insha Allah ta'ala kuma hutun alhamdulillah ya yi albarka ko ba haka ba ubangiji Allah madaukakin sarki abinda muka zaba manufa ko ko guri ko niyyar da a ciki wadda muka yi ubangiji Allah ya sa ta tabbata babban manufan mu babban guri mu a cikin al'amarin dai mu dai ga an saka muna mara mun wakata mun yi sakat mun ji sakat ko ba haka ba musulunci kuma ya samu walwala mu samu fahimtar juna da samu duk abin da muka fata Allah ya tabbata mana da shi al'amari na lalle ba ya dogara ga mutum guda ba hakikatan ya dogara da duka al'umma kuma al'umma mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai ga Allah saboda haka Allah muka roƙo Allah muke fatar shi tabbatar mu na alkhairi duk sharrin da ke gaba wani al'amari Allah kawai mana da shi abinda muke da guri na alkhairi Allah shi tabbatar mana da shi shi wannan shugaban namu da muka zaba ubangiji Allah ya masa jagora in ana cewa a wa shugabanni da'a to irin na aka bukata ina jin wannan karatun zai hitowa daidai yanzu kana iya yi ne ka ce awa shugaba da'a Allah shi daidai tashi a fahimce ka ba lokacin da wani wanda ba kai ba shine ka jagoranka kana yana kashin mutane yana kaza yana kaza amma mutum ya to ya ce a a shugaba addu'a aka yi mai ina ganin karatun baka ya gane shi ko ba haka ba baka ya gane karatun hin ya zalunce ka ya ce amanar ka yi yemi a ce ba a tsire ma shugabanni ba a yi musu kaza addu'a yi Allah ya shirya su Allah ya ba su nasara sai a sai a ce kai anya da walakin Sama yanzu ina jin duk wanda ka ce yanzu shugaban nan da aka zaba Allah ya yi mai nasara Allah ya ba shi sa'a addu'a ya kamata mu yi mai zai ce kwarai haka ya kamata to Allah ya sa mu gani saura kuma kila na yiwa in kun ga ya dace shi ma sati na tahe mai hutu don ko sati na tahe jajibirin ran zaɓe na ran juma'a ko ba haka ba to bari mu fara karatu dai mu jiya Allah bace kamu mu gama kila muna yanke shawara yau bayan mun yi dogon karatu ko kuma satuttuka ko watanni muna karatu a cikin waccan mudakkira game da hadisi sura to insha Allah alhamdulillah Allah ya samu kammala wannan za mu tashi hadisi ko ko babi na bakwai <clears throat> babi na bakwai mai magana akan al'ainu Allah yana da idanu wannan akida mun sha karanta ta mun yi bayani game da ita musamman cikin karatun mu na al-ibana an usuli biyar ina da ita ta muke sai dai kamar ni sha ambatawa mafi yawa abul hasan al-ash'ari shi wancan mai ibana da yake ya sha ilmul kalami da yawa ko ba haka ba ehin hasali ma shi ya haifar da shi daga baya na Allah ya shiryar da shi ya gano daidai ya baro zalanci ya koma aza wata ma tahiya shi ta kai ne wadda malamai sun ka bata suna mai alaka da suna ne ita ma dan taba tafiya alhamdulillah ya ƙara ganewa Allah ya ƙara yi mai kitibis yayi daidai da aqida ahlus sunna sai ya tsam ya yatto mai fada aqida ahlus sunna waccan wadda ya tsaka tsakin ita suke ce ma shari'a to duk da yanzu yana da wannan hanya wannan salo na debate da na kokarin ya tabbatar da abu ta wayo da hankali sai kasance duk da al'ibana an usuli diyana shi an littafi ne na ƙarshen ƙarshe duka bayan alhali ya koma ahalus sunna tsinsa ko sadda ya koma ita a ta ƙarshe amma da haka na in mun kadiba ba ta ɗan tsira da yawan maganganu wajen ka hujjoji da hankali da sauransu ba ko ina jin duk wanda ke biye da karatu sun haka wannan na sha faɗa cewa ahlus sunna a ba su cika sun haka ba sosai sun fi sun a tabbatar da aqida kitaban wa sunnatan duk abinda alqur'ani ya tabbatar a tabbatar abinda sunna ta tabbatar a tabbatar abinda ba su yi magana ba su ka kore a kore abinda ba su ce i ba su ce a'a ba kakkace i kakkace a'a wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa alhamdulillah ba eh abul hasan ash'ari ba shi ɗaya rubutu kan aqida ba malamai da sun kan aqida su daga kama kama sun daga imamu ahmad sannan su imamu bukhari kama kama ibnu khuzaimah rahimahullahu ta'ala yasta mas'alar duk kaska da ita a cikin ibana kaji an yi ta surutu kanta kai sani kai mai ba ba muka ce kaska damu akwai hadisai rututukan mas'alar ga fiye su za mu karanta insha Allah ta'ala kuma hadisai ta da sanadin su ba hadisi ɗaya ba ba hadisi da biyu ba ba hadisi biyu ba hadisi uku ba masu tabbatar da Allah yana da ido a fahimci wannan tabbatar ma Allah yana da ido shine aqida ta tabbata kitaban wa sunnatan ita ce aqida ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce aqida duk ahlus sunna gaba daya ba hasali ba bata samu matsala ba sai bayan shigowar bid'anci cikin addini alaga har ta malam jamuna mujiya babu zikiru babu zikiri isbatil aini lillahi azza wa jalla بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله باب إثبات العين لله عز وجل جل وعلا على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم babu zikiri isbatil ayi babe na ambatun tabbatar da ido lillahi ga Allah al'ain shine ido anan kalma ain mun san ta wurare da dama tana zuwa amma na al'ain ido ne wanda ka sani na gani lillahi azza wa jalla da Allah madaukakin sarki alama sabbatahu al-khaliqul akan daidai wa da alkhaliku mahalicci albani makaji daidai wa da ya tabbatar da shi na fi ga kai fi muhukami tanzili cikin saukakken littafinsa da babu kurin farko da ƙarshe shi an muhukam wanda an ka katangance kitabun uhkimat ayatu shine muhukamu tanzil tanzil shi shine qur'anin so abin saukarsa abin da tabbata akan abin da mahalicci ya tabbatar wa ala lisanin nabi kuma abin da ya tabbata ga harshen annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na farko malam da ambata mana ayoyi masu magana kan haka malam da shi قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال جل وعلا تجري بأعيننا وقال عز وجل في ذكر موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقال واصبر, واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا قال الله عز وجل الله مبواي مدوككيات لنبيه نوح عليه صلوات الله عليه ga annabinsa annabi Nuhu salatu san Allah su tabbata a gare sa yace wasna'il fulka ya kai annabi nuhu ka sanna'a alfulka jirgi kai jirgi umurna wanda Allah ya bashi bi a'yunina wa wahayina akan idanunmu muna kule muna kallon ka wa wahayina kuma muna yi ma wahayi na baka direction yadda za ka yi don annabi nuhu ba masasaki bane ba kahinta bane bai san wani zai yi sanna a jirgi ba amma Allah ya ce sanna a jirgi kamar ce, Allah to ya zan ce a sai dai bari kawai kakka damu muna gane kuma za mu rinka baka direction to haka kuwa kai yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza daga farko har karshe kaga cewa bi a na akan idanuwanmu to Allah na da idanu la'alla sai mai magana abinda suka shi ba ce a an jingina a ayu ko da ke na bayani a an jingina a ayu zuwa ga na a zamiri dullu alal jama'a shi da malaman na ce ma li ta'azimi nafsihi ko suka ce ana amfani da na li mu'azzimi nafsihi eh in ma yadullu ala al-jama'ati wa in ma li mu'azzimi nafsihi ko amma ina jin mun yi wani tahalili da an gano shi duk wasu ayyuka waɗanda Allah ka turo wani wani mala'iki ko ko wani ya turo a sa ka yi wannan abin Allah na iya jingina wannan aiki ga jami'i shi da su shi an mai ba da umarni da mai datarwa ya ba da umarni ya datar kuma ya aiko mai kulawa da kai saboda haka sai ya jingina a lokacin da ya aiko mala'ikin mutuwa ya karbi rayuwarka kaga shi zai karbi rayuwarka yadda da kai sai Allah ya ce mu mun ka dauki rayuwa sai mu kila an fahimta a lokacin da Allah ya umurci Israfilu koko Mika'ilu ya shi da adda Allah ba ya wakilta ga harkar ruwa ayi ruwa harkar tsiri ta hito sai ce mu wa anzalna an fahimta mu in dai bai wasiɗa yake yi amma a lokacin da babu wasiɗa shi kaɗai na daga kai sai shi ko ba haka ba wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun bai cewa fa inna fihin bai cewa haka nan kuma ujibu da'awata da'i bai cewa nujibu ko ba haka ba fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi idan asira ta shiga to ba magana jam'i ka bauta muna ko ko ka ka ka bi mu ko ko kai ka amma in aiki na na irin inna arsalna nuhan ila qaumi eh Allah ya aiko annabi nuhu amma annabi nuhu ta yaya sai da an ka turo ma mala'iki kila na fahimta eh to irin haka nan shi ka sa ayi jami'i ke an kai jami'i aka yi idan aka jami'i za a nuna su kaga dole ayi jami'i a ayunu ba don Allah a ayunu gare ba aina ni ga Allah ido ji ga Allah amma tun da an yi jam'in kalima ainu zuwa ga jama'a to dole a yi jami'a ayunu fa innaka bi na wa wahayina wa qala azza wa jal tajri bi na. ita wa ita birganya tajri tana gudana bi na kan idanunmu ba ta kauce ma inda aka bata umarni ehin abin mamaki ko irin wannan jirgi ya tafi babu dan jagora ko matuki wa qala azza wa jal fi dhikri musa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah da sarki lokacin da yana babu tarihin annabi Musa yana faɗo mai ashe ba ai kaza ba ba ai kaza ba ba ai kaza ba karshe Allah ce mai wa alqaitu alayka muhabbatan minni wa litusna ala ayni muka nikado muka nikado ma wa alqaitu kaga wannan aiki na da Allah ɗaya ke yi Allah ya sa a soka ko ya sa a kika aikin Allah ne ko ba haka ba duk wanda muke ɗaukin matakin a kika ko a soka kaga ba aiki bane duk so da ki cikin zuciya yake shi yasa Allah ce wa alqaitu kaga mufradi an kai eh wa alqaitu alayka muhabbatan minni likada soyayya ta wata dagaran gare ka game da al'umma fasara uku annan ni soyayya al'umma gare ka suna so ka kai annabi Musa ko kuma ni kada soyayya ta gare ka kana son Allah dun ta ko ba haka ba eh yuhibbuhum wa yuhibbunahu ta, ya yaso Allah Allah yaso shi ko ba haka ba to ni kada soyayya ta gare ka ko kuma so ni so ka kila fahimta ko dai jama'a nissa jama'a sun so suka so ka, ko kuma nissa ka kai kana son Allah ko kuma nissa ka kai abin soyuwa ne wajen Allah والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني duk abinda da za ka yi farko da ƙarshe ka yi shi akan idona walitusna ala aini kila fahimci wannan wa qala azza wa jal Allah sake cewa wasbir li hukmi rabbik wannan magana ta akawawa wa annabi Muhammad kai hakuri ga hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina kana kun idanunmu muna kalle da komai ba abin da zai samu ehem sai sai ma ne shi fawajibun ala kulli mu'min an yuthbita li khaliqihi wa barihi ma sabbata al khaliq al bari li wa ghayr mu'min man kan fi ala allah tabaarak wa ta'ala ma qad sabbata allah fi muhkam al din bi bayan al nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alladhi ja'alahu allah mubayyinan anhu azza wa jalla fi qawlihi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عليه فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مقصور بين الشخصين معروف في المحاريب والكتاتيب فواجب ابن خزيمة يكشف فواجب على كل مؤمن ya zan wajibi akan kowane mumini mai imani an yusbita li khaliqihi wa bari'i ya tabbata ma mahaliccinsa makaginsa ma sabbata al-khaliqu al-bari'u li nafsi abinda mahaliccin nan makagin ne tabbatan makai ne duk wanda ko amumini abin nan da Allah ya ba kai ne ka ba shi ne wa ghairu mu'min bai zan mumini ba ba mumini bane wane ne man yamti anillahi tabaraka wa ta'ala ma qad sabbatahu Allahu fi muhkami tanzili ba mumini bane wanda ka kore ma Allah madawakin sarki abinda shi Allah ya tabbatar a cikin katangantaccen littafi ne to wannan ba mumini bane ya tabbatar da shi bi bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam tare da ƙare bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya faɗe cikin littafinsa sannan kuma gashi annabi ya ƙara bayani wani annabi allazi ja'alahu Allahu mubayyinan anhu azza wa jalla wanda shi annabin nan shi na Allah ɗaukin sarki ya sanya shi zan mai bayani game da shi babu wani wanda Allah ya da ya bayani game da Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah da ya sauko da ayoyi ne to kuma wannan da yace shi ya yadda ya bayani game da shi to kuma shi ya bayani game da Allah ya tabbatar mu Allah cewa yana da wannan abu an fahimci wannan fi qawlihi ina Allah ya tabbatar mu annabi Muhammad shi ya da ya mai bayani inda Allah ka cewa anzalna ilayka dhikr ya kai rasulullah mun saukan ma da azzik ayoyi azzikira nan alqur'ani ko ba haka ba zikiri na ɗauka alqur'ani na ɗauka zikiri na ɗauka ambata na ɗauka kaza na ɗauka kaza akwai inda ka ɗauka ma sunna da da qur'ani gaba daya amma nan guda aka nufi qur'ani ta inda yace inna nahnu nazzalna dhikra ko wa inna lahu lahafizun ko ba haka ba yana ɗaukar sunna yana ɗaukar qur'ani sai ka fassara azzikira a can alwahayu eh yana ɗaukar qur'ani da sunna amma nan sai ka fassara qur'ani dai saboda ni saboda abin da zai biyo baya shi idan sunna an fahimta kamar irin wancan na inda zai ka ɗauka ayoyi wa man arada an zikiri ehin ehin ya shuru Allah yawmal ya ama qala rabbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira basira qala kadhalika atatka ayatuna kaga azzikru shine ayatu ko ba haka ba كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى wanda ya kauda kai daga zikiru na zikirinmu eh za mu da shi makaho ranar alkiyama ya ce ya ubangiji nisa ka tada ni makaho sai Allah ce haka nan ayoyin mu suka shi zikiru shine ayoyi ehem eh, to shine kaso mu gane nan to na inda yace wa anzalna ilayka dhikra mun saukan ma da ayoyi shine alqur'ani nan dan mi litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim dun kawa mutane bayanin abin nan da an ka saukan musu to bayanin da zai yi shi as sunna an fahimta abin da an ka saukar gare shi as zikiru abin da zai bayani shi as sunna to kuma duk gaba ɗaya tare aka tuna da su ko shi yasa qur'ani in eh, sunna ba wani abu ce illa mi illa bayani na na me na alqur'ani eh qur'ani kamar ni kamar theory na shi ko sunna ita as practical ehin an Allah ce ika za sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku diban bari dabbaka muku kai wata za a yi sai muku sharhi kuma sai ya dabbaka in abin hadi na ya hadi ku jiya in aikace na ta azumi na haji na sai ya kuyi ko ba haka ba wannan sha qur'ani da sunna gaba da kuma tare suka tarayya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka ma da alqur'ani don kawa mutane bayani dalla dalla hilla kwatta abinda an ka sauka zuwa gare su fa bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi to kuma ya tashi ya cika alƙawari ya cika aikin da Allah aza masa annabi sallallahu sai bayanin anna lillahi ainaini Allah yana da idanu guda biyu ainaini ainaini guda biyu Fakana fa kana bayanuhu sai kasance bayanin annabi muwafiqan yayi tam yayi daram ya daidai wa daida li bayanin muhkamin tanzili ga bayanin ƙur'ani ka tangantacce wanda an ka sauka allazi in wani qur'ani ce Kur'anin nan da huwa masturun masturun baina daftaini shine an rubuce tsakanin makarayan ƙur'ani daga farko alif alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe min aljannati wan nasi daftaini an gane ai makaru'un kuma shine ake kakkarantawa fil maharibi cikin masallatai wal katatibi da makarantun ne duk shine mihrabu nan fasara shi me fasara masallaci farfa cikin masallaci ko ba haka ba sannan katatibi jam'i kuttab kuttab shine ni inda ake karatu na alqur'ani kuttab kenan larabcin da kenan ba kuttab jam'u katibi ba ka fi marubuci ka ce kuttabu wannan akwai shi kuma sannan akwai kuttabu mufradi ma'ana kenan madarasa eh jam'in sa katatibu dama duk abin da yazo waje ne fa'alu jam'in sa fa'ailu kuttabu katatibu shubbaku shababiku mhm to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya cika wannan alƙawari ina cika wannan alƙawari ina misallan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ka tabbatar da ya ce Allah na da idanu barkadi haddathana muhammad حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة بن عمران الجيلي عن الجيلي عن ابي يونس سليم بن جبير مولى ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في هذه الايه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع إبهامه على أذنه وإتبعه التي تليها على عينه قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك to ga cikin alƙawari aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam aikin da Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya cika haddathana muhammad ibn yahya az-zuhli wannan mun san shi sikatun sabtun min at-tabaqatul ashira muhammad ibn yahya az-zuhli takwaran abokin karatun imam al-bukhari na mun sani suna daga cikin almajiran imam eh, malaman imam muslim muhammad ibn yahya az fika ne lil gaya illa dai dan rashin jittuwa ta dan sami tsakanin da Imam al-Bukhari ko ba haka ba eh sannan kuma ai a karan kuma babu ba shiga tsakanin a karan yan tsaran juna abokan juna suna karatu wuri guda ko ko suna tsirayyar karatu to ba a kulawa da irin yan kucece kucece game da wannan yana daga cikin dai wanda ya tadda rigimar cewa ya soki Imam al-Bukhari da yake lafzi bil Qur'ani makhluqun ko ba haka ba wanda Imam al-Bukhari ya ya yi ta kuka cewa bai ce haka ba amma me amma sai shi ba ta shigame da wannan kuma Imam al-Bukhari an zalika bari'un illa dai dan matsalar da an kasa sama saboda Muhammad ibn Yahya Zuhuli garin da yake shine shine wa shine kowa a wajen karatu to sai an kai bako wane ne Imam al-Bukhari kaga dole gabanin zai fadi in shi sai ya jawo littafin Imam al-Bukhari huwa anurul mu'minin to haka waɗannan sai mutane suka kama jin labarin gada suka ji nawan ga mallami da aka cewa imamu shi na ta kowa du an ka cika tam lokacin da ya karatu sai opposite da lokacin imamu bukhari sai zama karanta sai babu kowa kazan san ko sai an samu yan matsala ko ba haka ba yawwa an ka rinka cewa yawa to wannan shi dan kawo yan rigima amma dai Allah ya kiyaye bata zan wani abu ba eh eh kuwa ta katul ligaya akwai lokacin da yana ana zuwa ana zuwa sai ce ka ne wannan da Allah Buhari din bi wanda wanda wanda ka ta Qur'ani makhluqun ba shi ka ta lafzi bil Qur'ani makhluq ku tai ku tambayi ku jiya hmm ku tai ku tambayi ku jiya to wannan ta dan so ta kawo shubha ka san dalibai dama babu ma hada malamai sai dalibai kullum ina na ce ina na cewa kan haka suna ka dauko karatun wanga su kai mu wanga tambaya nan su kai mu wannan to haka ta zo ana cikin karatu ka'ina kowa na tambayoyi kaza kaza sai wani ita tashi ga tambaya wanda sai ta kawo ta tashwishi da yake akwai cikin ɗaliban da akan sun ji da aka wannan magana to ga lahin mai tambaya ko misa ya kawo ta abun da ya zan kucece kucece kuma har amsa ta zan babu daɗi da sauransu to haka nan yawwa to washe gari kuma da aka koma wajen imam muhammad ibn yahya zuhuli ya ɗaya maganganu na cewa imam bukhari bai gane koyi ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to nan na aka samu matsala da shi da imam muslim imam muslim ya tashi ya nuna mai cewa a bai kamata a ambaci imam bukhari ba huwa tun sabtun kaza kaza kaza kaza irin wanda a gwarzon malami kaza kaza kaza haka Muhammad ibn ya dan hasala yace to to to ku dakata duk wanda ya za'i Bukhari tashi waje ne duk wanda yake son Bukhari ya tashi ya ya nemi Bukhari hmm Imam Muslim haka yayi kuwa sab ya kwakwasa duk hadisan da ya rubuta ga Muhammad ibn Hazu gaba dai yanzu ya aje ne ne ce duk garuwa ya tafinka da rubuta ko yi ba su ya tashi kuma inda Imam al-Bukhari akan ka'idar cewa ba a suka tun malamin hadisi tun malamin hadisi kakka saki harshen ka gare shi to duk saki harshen ka ga malamin hadisi to kana da matsalan bid'a haki musamman irin Imam al-Bukhari da Imam Ahmad ka saki harshen ka gare su to ka fa anta mubtadi kwada ma kowa yawa to haka ne shi yasa Muhammad cikin Muslim aka ce babu riwaya Muhammad ya hayar zuhuri gaba daya ciki to ala kulli hali wannan dai rigima ta tsakanin malamai da almajiransu kullum ana faɗin haka don mutane su kiyaye kada abin ya zo ma ba zata ko ba haka ba yawa irin yanayin da aka samu duk irin na hargitsi na malamai da soke-soke ka hita batun shi ka kauda kai kai dai iko kokari ka gane gaskiya ka bi gaskiya waye daidai da gaskiyar ka bi wa dan kauce ka santa ka an kauce ko ba haka ba eh dan wani abu kaɗan ka tawa sai ga mutum ya bi ya ya ko ba haka ba ka san haka amma kuma lokaci guda kuma ka bashi uzuri kakka bai da bakin ka kai ta tauna tai kana haɗaya ko ba haka ba Allah ya tsari حدثنا محمد بن يحيى الظهري قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري نن وأمان محمد بن الظهري نن in kun ka diba Abdullahi ibn Yazid al-Mukuri ko shi ma malamin Bukhari na shi don ku kara ganewa ko abdullahi ibn yazid al-muqri babban makaranci na hasali sun ce ya shekara saba'in yana karanta da alqur'ani shekara saba'in tur al shi aka ce al-muqri al-muqri makaranci alqur'ani shekara ta saba'in yana koyar da alqur'ani sun ce dududu duniya shekara ɗari cicicip ya shekara saba'in kaga sai da yace gama karatu ya zo ya zanna kila talatin ya gama sannan ya zauna ko ya shekara saba'in na karanta da alkur'ani lokaci guda malamin hadisi na lokaci guda malamin alkur'ani na thiqatun sabtun fadilun min tabaqati tasi'a shi abdullahi ibn yazid al-nuqri an fahimce ku sosai Shina cikin wanda kun san ibn lahi ai da'ifi na ko Shina cikin wanda in ya karbo ga ibn lahi ana karbawa sai saboda matsalar ibn lahi shi ya kauce mata eh don matsalar ibn lahi ina jin ai kone wata takardu ne ko sai zai yana basuwa wata kai ko to amma wanda ya karatu mu kone takardun fa kaga ai lahiya ne eh in ka dawo haka samu matsala to shi bai dawo ba an fahimta yi eh yana cikin Abdullahi bin Abadillah din nan uku da aka faɗi Abadillah Abadillah to ga Abdullahi bin Yazid al-Mukri mhm fikatu lil gaya قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي التجيبي eh al-misri at-tujibi shi ma wannan fika ne min at-tabaqatil sabi'a shi wannan ba harmalatu ibn imran at-tujibi akwai harmala harmala da yawa amma a kula da wannan harmalatu ibn imran suna kara mai at-tujibi don a bambanta da saura akwai harmala ibn imran akwai hama ibn imran da yawa amma at-tujibi wannan fika ne lil malamin ibn abdullah ibn zaid al-mukurina duk an gano fika ko ana bi yunusa sulaiman wannan maula abi huraira na shi ma fiqatun an gane ai shi maulana na abi huraira maula wilaya in ma ta karatu ko wilaya ta musuluntarwa ko wilaya ta bauta dama wilaya wilaya uku ta ko hudu irin farko farko na yana yi wakila an kamo ka a matsayin bayi an yi jihadi an karbi kasar ku an kame ku kazan kazan kazan abdu daga nan yanta kazan maula ko wannan ita ba jama'a sun kashi sani amma can farko kuma ana amfani da kila wani babban malami na ko sahabi na zo garin ku ya muku azi duk ka musulunta ko ba haka ba yanzu kana tuwa kana kwasa karatu waje ne sai a ce maulan wani baka da alaka ta jini ko ko ta bauta game da shi illa kamar a ke kenan maula a wurin kamar almajiri almajirin wani ko ɗalibin wani a fahimci wannan kamar da ana samun maula kuma tana nuna ma'anat wato a helfu wato irin family friend aka cewa wato kamar babban gida na amma a samu wani wanda dan makwabta na amma koma gidan wani da zama saboda abokai da a gidan har ya zan kina na mun san da irin wannan har ya ya tashi gidan kuma kowa an kace ba dan gidan na bai ma yadda to shi ma ana kiran su maula to da irin haka nan maula maula shi yasa mafi yawa kan mu ta fassara maula bararen ba mubatta maula maula an gane ai ehin sai in kana tabbacin wacce ce ciki aka magana maula abi hurairata radiyallahu an ya karbo an abi hurairata radiyallahu an wannan hadisi tika ko in hadisi sahihi ko ta hanyar sanadi ya tabbata su inganta rijalu kuma musalsalu kuma gashi ba masu katsin tsaya ko haka ba yawwa to tsaya ka ji annahu qala shi abu hurairah ya ce fi hadhihi al-aya game da wannan aya bari ka ji Allah da ya faɗi ko to ya annabi fassara muna inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahli wannan tana da tarihi tana da bayani sosai an babu ne kalma guda ɗaya muka so ko biyu sani an basira ɗaya ta ita muka so fassara inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umurce ku yana ba ku umurni ko ba da amanoni amana ga masu ita ga wasu ka cince ta wannan yana jan in muka buɗa shi na da yawa kwarai da gaske ko ba haka ba asali ma yanka jingina al'amari zuwa ga ba ba mu abuta ne ba shine cin amana ko in eh, shine ya shine alamar tashin alkiyama ana magana masu malaman tafsir sun yi ta yawan magana game da asalin saukar aya a babban abin da suka ambatawa ko wanda fi shara abin da suka ambatawa na magana ta iya rigimar makullin ka'aba makullin ka'aba shine aka mahiyar malaman tafsir na ambatawa game da haka nan lokacin da manzo sallah sun yi fatahu makka ya ci makka alhamdulillah yanzu a ci makka masallacin ka'aba kun san ka'aba tana ruhe wa zai ina masallaci wa zai shiga ko a tana ruhe gidan wa gidan su wani addama makullin su sun ka gari riko makulli tun kaka da kakanni ko ba haka ba ehe lokaci bai annabi sace a kira shi yace to ka makulli a buɗe sai ce ya rasulullah ina rukunka alhurma kai ne alƙawari kaga dai wannan gidan mu na yace ya rasulullah wannan makullin gadon gidanmu na kaka wa kakanni zan baka abu da ka'aba amma da sharɗin zaka in ka bude a maidan muna shi har yanzu ya zan cikin da ya kula mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba matsala an baka alƙawari an sa an bude an gama abin da aka yi annabi haka ya azama wani sai wani hige ya hige makullin bai fada hannun masu shi ba sai makullin yana higewa sai makullin ya ɓace saboda ba shi Allah ya nuhi ba ko ya rika sai makullin ɓace sannan ana wannan sai aya ta sauka inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli inna allaha ya'izukum inna allaha ni'ma ya'izukum bih inna allaha kana sami'an basira wannan na dan suke kwarai da gaske amma mutum na son ya ga wannan a siyasa shar'iyya ta yadda ibn taymiya ya bayani cewa wannan aya ita ce aya wadda ka bayanin sharuɗan shugaba da shugabanci eh ambata ya tafsiri kanta akan siyasa a shar'iyya ala kulli halin dai sai ka tarwatar an gano makullan don mutum ya ji cikin a bayani an gano makullan an bai da shi ga masu shi kan alkawari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya murukum an tu'addu amanati ila ahliha Allah yana baku umurni ku mai da amanoni zuwa ga masu su fa idza hakamtum bainan idan za kunci tsakanin mutane ku hukunci ga adalci shi na malan ka cewa ibn miya ka cewa muddin an ka tsare gaba ta farko to ba a samun matsala ga gaba ta biyu an ina amanati ila ahliha da an yi shi kenan ba a samu rigima to amma an ka eh, kauce wannan ba a ba da amana ga mai ita ba shi ka sa a samu rigima ko ba haka mutum biyu su samu matsala ko ba haka ba da jikar ji mutum biyu na faɗa ta ko da biyu ko uku ko hudu to akwai wani abu da an ka shiga mi za a yi to kai ko wa idza hakamtum an ta tahkumu wa idza hakamtum bainan nasi an ta tahkumu bil adl sannan mataki na biyu yazo kila an fahimta Ta ya inna allaha hakika Allah madaukin sarki in ni'ma ya'uzukum bi Allah yana muku gargadi Allah yana muku gargadi inna allaha hakika Allah kana sami'an basira mai ji na mai gani mai ji mai gani muna magana idanu ko da ni aka gani da idanu ko to kanta za mu magana mu aji saura ji sai mun kai magana kun eh, ji ko to kan gani sai ce ni sai abu hura ya ce ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu sallam ya lokacin da ya kawo ran ga yana shannin waga aya ya ba'u ibahamu ya aza babban yatsa kai ala umri kan kunne ne an gane babban yatsa aza cikin kunne wa isba'ahu allati taliha ya tsadda kadima babban yatsa wace kadima babban yatsa manuni ita koyi azata ala ainihi ga ido ne qala abu race ra'aitu na ga rasul ya fa'alu zalika yana ta sami'an basira sami'an basira yana bugun ijiya haka akwai akwai shan da haka haka ya yi kiri-kiri kowa gani ya ce samiyan basira ka ko ka san basira ba baka san masara ce an ka taba ido kana ganuwa ta hanyar kwatanci mm, duk wani ya ce larabci kwatanci to kaga haka mazu sallallahu ya fasara aikace fasara musu ko Allah ya dani yana da ido don ido ya kama ta ko ba haka ba kuma ita ita an ita an na'urar ganyaye ko eh eh to ita da ita fasara basiran ganin sai fasara hai da ido an fahimci wannan gashi a sake maimaituwa hadisin la'alla ka ce a wato gashi dai dan abin ganin ji an haɗi ga Muhammadu ne hai zuhuli to dai ko da dai kaza kaza a dai ko wata hanya duk da dai sika ne a ko wata hanya eh eh to ga wata hanya ina akwai حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قرأ إلى قوله سميعا بصيرا فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها ويضع إتبعيه إتبعيه sanadin na sake maimaituwa hadisin shi na wa shi wanda ka sani ka ɗauku ƙarshen sanadin abu huraira inda yace to abu huraira ka kasan abu huraira to ka yori bas abu yunusa shi na maula shi na sulaiman cikin wancan hadisi shi na sulaimu ibnu jubairin maula abi hura shine abu yunusa kaga bai da matsala ka san shi har malatu bin imrana shi na ni shi na at-tujibi an gane ai sannan wa qala haddathana abi wa ne ce haddathana abi muhammadu ibnu abdullahi ibn yazid al-muqri kenan wane ne abin shine abdullahi ibn yazid al-muqri kila ka gane na baka ɗaya da kake shakku da mata Muhammadu bai hani az-zuhuli kawai din ya garra ma Imam al-Bukhari kana son ka jarra shi ko to an samu taba'a ga Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Muqri taba'a Muhammad ibn Yahya az-Zuhuli an gane aina eh eh to shi ko Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Muqri thiqatun wa huwa min tabaqat al-ashira shi ma sika ne da ligaya bai da matsala kaga hadisin ya miƙe ko shi wannan hadisi yace sami'tu abu Huraira yace naji Abu Huraira ya kule ya karo hadhihi al-ayata na karanta wannan ayat inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ya ci gaba karatun ta kara ila ya karanta ta har karshen aya inda Allah ka cewa sami'an basira sai da uce migga in ji shi Sulaimu yace ce sai ya ala ibhamuhu babban yatsa ta shi Abu Huraira ya aza babban yatsa ta ala udni ga kunne wallati taliha ya aza yatsa da kadima babban yatsa ya aza ta ala ainihi ga idanunai Waya ya kama cewa haka سوى هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه haka ni ji annabi sallallahu na wasallam karatu wa ga ayat kuma yana aza yatsunsa guda biyu babban yatsa cikin kunne karamar yatsa bisa ido haka yana cewa sami'an basira sami'an basira haka ni ji manzo sallallahu alaihi wasallam an gano fasara annabi ya tabbata annabi ya bayani ko ba haka ba sai in kai ya baka yi ba amma annabi ya bayanin Allah na idanu bari ka kare shi kala abubakar mun yi wata tambaya shekaran biyu wancan karatu kafin ibana na cewa Allah ido nawa gare muka ce biyu ko wani ce dalili kuma ce do annabi ya faɗi haka nan ko muka ce haka take haka annabi ya faɗi to ga ɗaya daga cikin hadisan da annabi ya faɗi haka nan kala abubakar kala أبو بكر أما إسحاق بن موسى بن عبد الله بن يزيد بن حزن الأنصار على جماعة من أصحابنا وكنت حاضرا في المسجد وكتبته بخطي إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستولي إلا أن علينا أن أن أنس بن عياضي قال حدثني عبيد عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى فأنها عنبة قاسية حدثني قال أبو بكر Muhammadu ibn Ishaq ibn Khuzaima wanda aka wa kuniya kinaya da Abu Bakarin ya ce kinaya ta kunaya kunya ta lama ana wa wa wanda duk ba ya faɗin suna ne sai ai mata kinaya to ko ce kajira ko ce al'ummar irin wanda suka yi kaga munan irin mu sai a ce dai mallam ko baka san mutum ba indai kace mai mallam shikenan ko ba haka ba sannu mallam mallam ho shikenan ka ka ka dan darajar tashi ko ko ko da kana kiran suna ka hada mai da mallam wane sai duk ka kai mai ko ba haka ba in ka waɗi suna sai ce haka gaya eh haka gaya shi kwaɗi su ne yau wata amma in ka ce mallan wani shi kenan to su ko laraba ba mallan sukan wani shi ba abu wani suka ce ba abu wani mutum ko ba da ba ana iya samai kinaya ta hanyar duk wanda su a samai in ma shi ya zaɓa maka ne haka nan ko kuwa luma sun ka zaɓa maka su haka nan mafiya mutane suna zaɓa maka su kinaya abubakar ko abu abdullah saboda asalinta da tarihinka abubakar mun wanda adda ita abubakar a siddiq ehem radiyallahu anhu shi ma abubakar ai mun san ba sunansa abubakar din ba kunyata ko sunansa ai abdullahi ko ibn abi quhafa ko ehem kunyata ana ce masa bak abubakar hasali ma bakar din ba nan ba mutun na ba godiya ko ko raƙumi ba jimin raƙumi shine aka ce bak in mace ta ce mata bakarata duka mun sami cikin sahabbai akwai abubakarin akwai abubakarata radiyallahu anhu majma'in to sai san wasu malamai da yawa tun yana ɗan ƙarami ne yana zaɓen kune da tafi dai mai daɗi ya ce shi a zanga kira ne da sunan sahabin annabi abubakar ko da ko suna ne ibrahimu ko aliyu ko wa a kunya yake jin daɗin ta an fahimci haka kamar da yake mahiyar malamai suna amfani da abu abdullah ita ma suna amfani da ita sosai kwarai da gaske saboda manzo sallafin ya zaɓa ma aisha ummi abdullah sai za suna jin daɗin su ce abu abdullah mafi yawa in ka samu sunan kila magabata cikin mutum kila dubu ka hada malamai dubu kana da kunyan su zaka samu ɗari biyar zuwa ɗari shida duk kuna su abu abdullahi abu abdullahi ba don suna da ɗiya abdullahi ba don kuna kunya suna jin daɗinta mai bi mata da yawa abu abdu abdurrahman mafiya abu abdurrahman in ka hada mutum dubu ka da abu abdullahi ka da abu abdurrahman kiran da kare ya ba da kunya aka ce musu ba yan kalilan na mm, to haka na kamar irin ka diba na su ah, ashatul bashara ina ba ashatul bashara ba mazahibul arba din ga duk ga sunan eh malik ana ce mai abu abdullah imam ahmad abu abdullah ko ba haka ba eh, eh sauran atwa abu shafi na ce abu abdurrahman ko da dai sauransu haka to shi ma wannan kunaya ta ba suna ne ba abu bakarin shine muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata rahimahullah ta'ala yace amla ishaq ibn musa ibn abdullah ibn yazid ibn hisn al-khatmi al-ansari yace wannan malamin wannan babban malamin mu na inji abubakar yace wannan malamin isa ibn Musa kuma tika ne kwarai dabakatul ashira yake yace yayi mana dictation yayi mana shifta yana waɗi muna rubutawa yayi shifta ala jama'atin min ashabina akan wasu jama'a daga cikin abokanmu ɗalibai ko malamai ko abokai dukkanin masu sahaba tana ɗauka ya dai muna shifta ga abin da an muhallu shahid ya ce wa kuntu hadiran fil majalis ni ibn khuzaima ina cikin majalisi ina nan shi kai muna shifta muna rubutawa dama haka ba haka aka bada hadisi wa katabtuhu bi khatti da hannuna ne rubuta ba sai da rubuta ne an sana shi ne kwafi ba don kaga bai sami ka a tuna kwafo ba daidai ba ko in shi ka wani ina rubuta ina cikin masu rubutawa illa anni khaifun ala gafar malam kaji ibnu kuzaima yace sai dai ina jin tsoron da kaina na san ba ni ne koyi ba duk inda ga wani an sa an shi nashi ne kwafe sai in ce shi ɗauko ba daidai ba ko da malam na faɗi na rubuta ni na tabbatar da abin da malam ya faɗi shi ya rubuta sai dai ni ina jin tsoron an akuna akhastu ba'da al-alfadi an mustamli ina jin na ɗauki wasu kalimomi ga mai imla'i in ma ba daidai ba ko kure daga ne. akhastu kudi ba na riƙi ba'da al wasu wasu lafuzza na ɗauko sallar na funza anil mustaw anil mustamli ga mai imla'i din abin da kasan ya ce nan wato ya san hadisin ya karɓo shi a wurare ya san karatu amma sai dai hanyar da agare sanan na mashahuri da kowa ita agare sai zan yau malamin nan ya ba su hanyar ya ba su hadisin ba wannan hanyar ba sai ba su wata sabuwar hanya ba ko hanya to shi na kaɗan shakku yace lalle da kaina na rubuta amma sai dai cikin hanyar na ji wasu ina tsoron wasu suraye da yabba an yi kuren hanyar bari ku je sai mu mu faɗin ya dalili bari mu ji hanyar da ya bashi yace imla'an alaina ya yi imla'i ga wai karɓo? an Anas ibn Iyad a rike sosai daga Anas ibn Iyad shi Anas yace ne qala haddathana Ubaidillah ibn Umar al-Umari al shine akwai al-umari al-mukabbar akwai al-umari al-musaghar idan ka abdullahi ibn umar abdu abdu sai a ce al-mukabbar ibn umar ubaidu tafjiri an kai ko a ce to su biyu na biyuna umar bin khattabi guda da guda guda ne musaggaru sika ne mukabbaru da'ifi na shi yasa in an ka faɗi sun ka ƙara ganewa ka san wani sai an ƙara ce ma al-musaggam to sai sayi sika ne to alhamdulillah shi na annan kula sika ne mhm shi yasa aka ce mai al-umari shi wanda an kai abdullahi ibn umara umar ɗin gaba umar bin khattab ba umar bin abdullahi ibn umara ibn umara umar ɗin gawan ga umar ba ibn khattab jikan umar ba saboda haka ubaidullahi ba dane na ba kula da karatu na'am daga عبيد الله Umar عمر shi yace حدثني نافع eh Nafu ya ba labari wa نافع maula عبد الله Umar ina jin masu katun mu لا sun نافع Nafi'u eh haddathani Yahya an Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar silsila da hadiya shine Nafi'u wannan ya karbo ga an Abdullah ibn Umar da النبي صلى الله عليه ibn Umar kun gane ba yanzu kamun mu karanta hadisin mu dan saukatan kasa masu ta haƙiƙi irin wanga namu nan ba ta saba'in da hudu kasa sahihun dai ko wa ya haya bin haki a kula ta ba saba'in da hudu ba saba'in da uku ko hmm. da uku hadisin za ku dibe wannan yana muke sama hmm, da uku shi na cewa ƙaunin musannifi zancen malam da ya ce rahimullah inda ya ce illa anni kha'ifun an akuna akhassu ba'd al-alfaz an al-mustamli ina tsoron na karɓi wasu kalmomi daga mai imla'i ba daidai ba ya zuhawu minhu abin da ka bayyana cikin wannan magana annal mustamli shi mai imla'i din a khada'a ya samu kuskure fi hadal hadisi wajen wani hadisi kuskuren sanadin faqad ja'alahu huna in kuka diba nan ya sanya hadisin min ruwayati Anas ibn Iyad an Ubaidillah ibn Umar al-Umari ko ya kawo ta layin Anas Anas ibn Iyad daga Ubaydillah ibn Umar al-Umari ko to inda kurin yake nan na wa inna ma haqiqa shi wa da hadisin yake yarwihi Anas ibn Iyad Anas ibn Iyad yana ruwaito shi na an Musa ibn Uqba an Nafi'in an ibn Umar haka yake shi Anas ibn Iyad ba Ubaydillah ibn Umar ya ruwaito gare ba gawa ya ruwaito ga Musa ibn Uqba ya ruwaito an fahimci karatu eh madadin ya ce Musa ibn Uqba sai ya ce ibn Umar al-Umari kodin da anka samu kenan eh ya ce ni akhrajahu al-Bukhari Bukhari ya fitta shi fi sahihi ga nan ba hadisin ka je ka duba 3439 من إبراهيم ابن المنذر عن إبراهيم ابن المنذر تولى الله wahuma dukansu da wa da wancan Ibrahim ibn Munzir na layin Bukhari da Muhammad ibn Ishaqa al-Musayyibi na layin Imam Muslim dukansu su biyu wahuma an Anas ibn Iyad an Musa ibn Ukuba, an Nafi' an ibn Umar haka yake hakkar shi ina an ka samu kure cikin sanadi na sanadin da shi ibn shi ibn Khuzaimah kure bangaren Ubaidillah ibn Umar na ka samu matsala ko son yake yace an Anas bin Iyadin wanda ya san an Musa ibn Uqba an fahimta to amma yanzu sai mu ce to amma tambaya haka mun ka san shi ko an Anas ibn Iyadin an Musa ibn Uqba an Nafi'in an Abdullah ibn haka mun ka san shi ko shi daidai haka Imam al-Bukhari ya rawaito shi haka Imam Muslim ya rawaito shi haka Ibn Khuzaimah ya san shi a wasu hanyoyi to amma nan malami ne ya kawo mai ta Ubaidullah bin Umar tambaya shin Ubaidullah bin Umar din nan yana da hannu cikin hadisin ya san hadisin akwai wata hanya da ai an ka biyo ta ta waje ne ana samu za mu ji an ta gaba kaɗan da an fahimta ko ko bai san ma hadisin ba ko da an ka an ka an faɗi suna ne an fahimci wannan eh to mu karanta mu karasa hadisin can a koma can anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha laysa bi a'wara Allah ba ido guda gare ba a'war kun sama ido guda ko a'war ba ido guda to Allah ba a'war bane yanzu an kore mana ne an kore mana Allah bai da ido guda eh eh ko da ka ji aini ainu ainu shi an danganta ga Allah to ido aka ni amma ismul jinsi na bai doka adadi ba ɗaya an ka ce ba biyu an ka ce ba uku an ka ce ba hudu sun aka a tabbatar ba Allah yana da ido in kana son ka samu adadi sannan sai ka koma wani wuri ka samu adadi annabi ne ya ce Allah bai da ido guda laysa bi a'awar kalima a'awar mai ido guda ana wazinin nan sai a ce a'ara mai kafa guda lahiya na guda mata lahiya a'ara da ta ko a'araj laysa ala a'ama wala ala kaza kaza a'ara mhm. inna allaha laysa bi'awa ala ku saurara innal masiha dajjal a'awu masiha dajjal shi da ido guda eh a'awar wacce igiya ma ya rasa a'awaru ainil yumna ido guda igiya guda ido guda ta dama ita ya rasa ta hagu gare eh ka annaha ina batul fatiha in ka gare ta ta bullasu ta furzo kamar inabi kun san dan gawasa kila wasu na san dan gawasa ba sai abin da zan kara wadai suna kamar dan gawasa gawasa ta yi ta san ma ta kai girman lemu ba kila an san tanjirin Ɗan girman tangirin to haka ta bulla su ijiya kai ba irin ta kowa ba haka lahiya lausha kwakwa ita ta bulla su kuma kwara guda gare kuma ta hagu gare eh iblis wani kenan masir wannan alama ce don ka gane iblis in ya bayyana bari mu koma ga hadisin shi ubaidullah ibn umar al-umar ya san hadisin eh ya san shi wani wato gare ba anas bin ya adad ta wata hanya an kai in kana son ka koma ta hanya ubaidullah wata hanya zaka je wace hanya malam haddathani yahya ibn hakim حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبيد عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع علي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهران الناس فقال يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة قاسية تكون جي حديث حدثنا يحيى بن حكيم المكوم شين هكا ولك المكوم عن صيفي ثقة عليه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي شيما ثقة عليه نسكن رجال مسلم لإمام محمد قال سيتشي ميتشي حدثنا عبيد الله تكون جي إن حديث عبيد الله ibn umara ibn abdullah ibn umara kaka bida to ba ta layin anas ibn iyad yake ba ta layin yahya ibn Hakimin ta abdullah ibn abdul ta abdul ibn abdul majid an fahimta shi na ibn khuzaima dai eh, kadan sosuwa yace ya ba mu hadisin amma ina jin na ɗauko kure daga waje ne akwai kure cikin sanadin kuren kuma ya gyara shi shine gashi nan wanda ya sai shi ba tare da ya ma wani ah, tonon asiri ba sai kawo ma shi daidai wa da ya sai shi in ta lahi ubaidullahi ba to zaka ce ya hayya ibn hakimin daga abdul wahhab ibn abdul majid al-thaqafi qala hadathna ubaidullahi an nafi' an abdullah ibn umar an fahimci wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza ka sallallahu sallam zakara al-masih ad-dajjal wata ana magana masih ad-dajjal sai annabi ambaci masih ad-dajjal baina zaharan nas tsakiyar mutane ana magana tsakiyar mutane fa qala sai annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kuna magana da jarra ku san shi ba kai ya shirye ce mutane ya zan gano in yazo Allah na ko ba Allah na ba ai inna rabbakum laysa bi'awara ubangijin ku ba ijiya guda gare ba ubangijin ku ijiya biyu gare ido biyu gare walakin al-masih ad-dajjal a'awaru 'ainihi al-yumna amma masih ad-dajjal kuka magana ido ne na ta dama ita ta yarasa ta hagun da ta fito ka annaha inabatun fafiya ko kuma ta damat ka annaha inabatun fafiya ta mutu ta zama wani kololo kamar inabi inabi fafiya da ya mutu an gane icce sai kololon ko kudan iccen ya ci ya bushe sai ya kanzale ga ga reshen gareshin da yake sai ya zan bai zan ya mutu to haka ido rai take ta mutu an fahimci wannan to haka ne ina jin na za mu tsaya insha Allah akwai tambaya hmm? ah, to an ce babu tambaya da tarayi ina jin kuma da yake mun ce takwas da rabi mu tashi haka nan da yake ko mun so mu kare babin bai karuwa amma dai mu tsaya da insha Allah abinda muka fara da Allah shi gona ba mu lada abin da muka kusur lashe gafarta muna yanzu ake faɗa nan don gaskiya ban samu labari ba an ce mai gidan nan makwacin masallaci Allah ya masa rasuwa ah, ah, ya masa rasuwa ran litinin ko mana a ah, tauran litinin shi makwacin wannan gidan yanzu ma ni ma nake da jin labari ubangiji Allah ana ana roƙon ƴan uwa su taya su mai addu'a alkhairi shi ne addu'a roƙon gafara addu'ar rahama ubangiji Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa Allah ya sa can tafi masa nan abin da aikata na ayyukan alkhairi wanda alhamdulillah yan uwa sun san shi ubangiji Allah ka biya shi abin da yayi na kurakurai don kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun duk dan adam mai kuskure na to muna roƙon Allah Allah shi gafarta masa Allah ya sa can tafi masa nan mu da mu da shi gaba ɗaya Allah shi tara mu cikin aljannar firdausi iyalansa da ya bari Allah shi kula mai da su Allah shi kula mai da su Allah shi kula mai da su Allah shi gafarta ma duk musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu da an rayu Allah shi ba mu rayuwa ta imani shi karɓi rayukan muna musulmi Allah ka mana sauki na wannan lokaci wannan ce na gaba so ne to tambayoyin da suka shigo yanzu sun ka shigo ba su ba su shigo da cikin lokaci ba ai hakuri a sai wani sati insha Allah game da batun da muka yi na karatu ina jin yana da kyau mu dage na jibi ko saboda mu samu yi da aikin da mun ka fara ko ba haka ba ina da yana kyau mu ɗage sati shi ma a samu nasuwa ko ba haka ba asali ma kaga da an kai wannan shawarar mutane suka sun yi daidai na cewa yana yiwa an kai zaɓe a asabar ba a jin sakamako har talata hali tana hallar ba saboda haka mutane ba su da sukunin a karatu asali ma suna can bakin akwatin talabijin suna sauraron su ji sakamako kuma kaga haka abin ya zama ko ba haka ba ehem asali ma dai alhamdulillah Allah kiyaye ehem saboda haka ina da yan jama'a sun amince sai mu rage karatu na sati na tafi shi ma mu cikin kwanciyar hankali Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik